Batun yin kira ga gwamnatin tarayya da ta sake daura damara ta fitar da sabbin tsare-tsaren da za su zama mafita ga 'yan kasar a cikin yanayin matsatsin da suke ciki a yanzu na ƙara jan hankali ne sakamakon matsaya shida na rage raɗaɗin cire tallafin man fetur da kwamitin tattalin arzikin tarayyar ƙasar ya cimma da suka haɗa da tattaunawar yin ƙari akan mafi karancin albashi ga ma'aikata kowace jiha ta yi shirin aiwatar da aikin ba da tallafi a bisa tsarin kundin zamantakewa na jihohin tsarin tallafawa ƙanana da matsakaitan sana'o'i da dai sauransu lamarin da masana ke ganin kamata a fara aiwatarwa gadan-gadan don gujewa ƙarin matsaloli a ƙasar shin ina matsalar take kuma yaya al'umma za su iya samun sauki akan wannan al'amari na tsadar man fetur a bisa alkawarin baya mataimakin shugaban kungiyar dalalan man fetur wato ifman abubakar mai gandu ɗakin gari ya bayyana cewa waɗannan tambayoyi da kika yi to abin da ke faruwa a nan na cewa idan muka samu lasin mu alkawarin cewa idan muka fara shigowa da kaya za a rage kuɗin wannan kaya to a halin da ake ciki har yanzu ba mu fara shigowa da kayan ba domin hukumar nnpc da ainihin maketoci na dap masu ne kaɗai suka fara shigowa da kaya yanzu to amma abin da yasa ake gani canjin wannan yanayi na farashi ya ta'allaka ne saboda canjin yanayi na dala domin dala ta ƙara kuɗi bisa ga yadda ake so wannan mai to ala kulli halin da da shike wannan abu da aka fara ba a jima da soma shi ba kuma mu 'yan kasuwa masu zaman kansu muna nan muna tsare-tsare na yadda za mu shigo da mai domin mu sauƙaƙa ma al'umma. Mu dai abin da muke roƙo ga al'umma tunda ita gwamnati ta ce wannan biyan tallafi yana da matsatsi gare ta. Saboda haka jama'a su yi haƙuri mu ɗan ba da lokaci mu ga yadda yanayin zai kasance. Dakta Yakubu Sani Wudil ƙwararre ne a fannin makamashi kuma malami a jami'ar Sarki Fahad da ke ƙasar Saudiya wanda ya ce. Abin da nake gani wato idan Najeriya za ta mai da hankali kan gyara matatun man fetur na Najeriya ko ma gina sababbi da kuma wannan ta dangote kwanan nan da aka kaddamar da ita ita ma a mai da hankali a tabbatar tana aiki yadda ya kamata buƙatar kashe kuɗi mai yawa ma wajen tallafin ba za ta taso ba za a sami sauƙi sosai so bayan wannan kuma dole gwamnati ta fito da tsare-tsare kamar yanzu yadda ake cewa za a bada tallafi ko kuma a yi ƙarin albashi wannan abu ne mai kyau amma ko shi ma mutane kaɗan zai taɓa ya kamata a ce a kawo tsari wanda zai taba duka 'yan Najeriya tunda ai 'yan Najeriya kaso nawa ne yanzu suke aikin gwamnati to aka kawo tsari wanda zai bunƙasa kasuwanci masana'antu wutar lantarki to tabbas shine za a sami sauki sannan daga bangaren su kansu 'yan kasuwa wato dillalan mai ya kamata lalle su ji tsoron Allah ya kamata su tausaya wa mutane yanayin halin da ake ciki kasu ƙara ƙuntatawa mutane sannan ita ma gwamnatin tarayya ya kamata kuma ka. ta sake kawo wasu tsare-tsaren da za su kuntata wa mutane mutum da an janye tallafin man fetur ya kamata kuma irin su tallafin wutar lantarki kudaden makarantu na yara bai kamata a ce su ma an kara su a wannan lokacin ba insha Allah za a samu saukin wannan al'amari shi ma masani a fannin albarkatun man fetur Muhammad Sali ya ce maganan hawa-hawan farashi na mai wannan abu ne da ya kamata dama tuntuni ɗan Najeriya ya sanin cewa za mu zo wannan waje a lokacin da aka yi wannan petroleum industry act shugaba na nnpc ya tara ƙwararru sun yi wasu ayyuka hakan nan wanda suke neman su kawo abin da zai maye gurbin fetur ba wai maye gurbin shi ba gaba ɗaya amma ya zama cewa ɗan Najeriya yana da zaɓi in kana da halin sayan man fetur ka sa motan ka sai ka sa idan kuma baka da halin sayan man fetur shi ne sai ka yi amfani da abin da ake kiransa CNG wanda su NNPC ta take ƙoƙarin a lokacin ta tsara akan cewa idan an cire tallafi sai a kawo shi wannan CNG. to ne shawarwarin da muke baiwa su gwamnati na ganin yana da kyau su nemi nnpc su zauna da su akan maganan wannan cng din maimakon wannan tallafi da suke neman su baiwa mutane banda kuma ba shine zai zama abu mai a'ala a ƙasar nan ba a yayin da 'yan najeriya ke neman mafita na samun sauki a yanayin da ake ciki da sabon yanayin tattalin arzikin ƙasar sakamakon cire tallafin man fetur da sabuwar gwamnati ta turai masana tattalin arziki a kasar kamar su bismarck ruwani sun ce akwai yiwuwar abubuwa su kara tsananta idan gwamnati bata dauki matakan da suka dace akan lokaci ba dima abdulrahman murya amurka daga abuja najeriya